Ana Umar Faruk daga Legas. To masha Allah Malam Umar muna jin ka. Eh, sarki zaki ina ma fata ina ma barka da wannan lokaci. Muna amsa muna godiya. Allah ya Amin. Dama sarki zaki ina magana ne eh, kan wannan abun kadiyar da ke faruwa. Na'am. Sarki zaki akwai abin da ya kamata a ƙara fahimta. Hmm. A yanayi na rayuwa. Wallahi sarki zaki Eh, zan iya mata mahaukaci in ci ma duk Najeriya. Shek Ja'far Mahmud Adam da Shek Albani Zaria sun wuce a ce waye su a duniya ta ilimi. Ballantana a irin Shek Abul Fatahi wai ya ce waye Shek Albani Zaria waye Shek Ja'far. Hmm. Ni ana wa tunani wallahi sarki Allah na ya ma fara ya san musu da haƙƙinsu ga Sheikh Abul Fatah tun nan duniya. Okay. To yanzu yanzu ko labarin tambaye ka. Eh. shi Malam Fatah da yake magana cewa waye su akan kan wa yake kwatantawa. Eh akan akan akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To akan isa ya yi daidai ya ce waye su akan annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai daidai ba? A ya yi daidai gaskiya. A to yanzu kai me kake faɗa nan in dai ya yi daidai yanzu me me nufinka me hujjanka? Ai ka san kai akara makallahu shi yana yana kiran karatun su ne yana ɗauko karatun dukkan su ne yana ci. Eh to akan me akan me aka kama shi akan karatu akan karatun aka kama shi ko akan kadiyya dan na annabi ne. a'a kola ya kuri ya kuri ina so mu fahimta shi ya shiga kana ji ko shi ya shiga rigar riga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ya ci zarafin su su dukan su ba wanda ya ta magana to ina zuwa kai da kanka kai da kanka ka ce su ba kowa bane in dai za a yi maganan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba su ba kowa bane to she shi malam Abul Fatai akan me yayi magana. sarki zaki kan ni na san abin da ya yi magana a kansu eh, wala sarki zaki ya hakuri ya hakuri ya hakuri kan me a kan me shi malam abul ya yi magana a kan me shi ma ya faɗa abin da nake so ka gane sarki zaki kowa ya san cewa akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eh duniya ba ba komai bace to me yasa a cikin karatutukan shi malam abul fatai ba nemo abin da tukan da ya yi ba a baya shi aka nemo akan wannan magana gana eh, akan annabi sallallahu alaihi wasallam sarki zaki abul fatahi ba yanda za a yi duk tukan da ya saka eh. wallahi ba zai kawo inda shak afar Mahmud Adam eh. ko shi shak Albani ya batanci ga annabi ba a'a yanzu ya hakuri ya hakuri barin tambaye ka barin tambaye ka shi malam shak Albani bidiyon da ya ce wa Sheikh Dairu Bauchi wawa ya ce ma shi ya ce ma Sharif Sale dan eh, damfara yana yana damfara ya kai dalibai ah, da Libya wurin Gaddafi ya je karbi kuɗi kai wurinka daidai ne shi ma Sheikh Dairu Bauchi bai girme shi ba wallahi yayi kuskure ya aike shi a'a <laughs> to to me yasa na malamu fata shi ma baka ce kuskure bane kuskure to in shi ba ya yi kuskure to me yasa na malam fata shi ma baka ce ya yi kuskure ba shi shi shi shi malam abul fatai dama kowa an san shi da cin mutuncin manyan mutane <laughs> kola kola malam faruk wallahi wallahi kaga magana kaga kawan kana da kai kana da matsala da malam fata ne na fahimce ka sarki zaki a yi hakuri a kaga ban san ka ba kaga ban san ka ba amma kaga cikin maganganunka kai da kana warware kanka amma duk da shi amma kai kana da matsala da malamin mutane na fahimce kaga ka understand inda za mu zo mu yi irin wannan inda mu yi wannan karatu wani daban wala Allah kana da daman ka shigo ciki ka zo ka yi irin wanga magana amma wanga magana baka da hanya baka da dawa gaskiya sarki zaki do Allah ka dan bari yi magana daya to yi magana daya amma ni ma na maka tambaya eh. to ina ji eh a ah, ina ce yi magana daya amma na yi maka tambaya magana ta da magana ta ɗaya ita ce ya kamata kafin a yi magana a kan mutum ka gane ko ka ga yanzu shi wannan eh, abul mala abul fati eh. kamata ya yi ya kawo karatuttukan da shi shak albani ko kuma shi shak ci'afar mahmudu adam yayye batanci suka yi batanci akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, ah, ah, shi yasa kaga bawa Allah mana faru. ya kuri, ba ni saka tsaya. Ina gani kai da kanka baka fahimci kadiyan abin da ya faru ba. Okay bari bari bari a ba okay bari baka. Okay ya hakuri. Bude zuciyanka ka fahimci abin. Da kadiyan nan ya faru na eh, wa zai bani bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. She wasu mallumman izala ba zan kira suna ba. suka fito suka ce wai ba su yadda da shi baffa hotoro ba saboda baffa hotoro ya zagi sheikh albani ya zagi sheikh jafar shi yasa su ba su yadda da shi ba kaza kaza she malam abul fatah ya fito ya musu raddin cewa ana maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kuna cewa damuwan ku domin ya zage Sheikh Jafar Sheikh Albani to wane ne Sheikh Albani wane ne Sheikh Jafar ya kira yayi wani magana wannan magana ne ba zan faɗa ba ka gane yayi wannan magana akai to yanzu inda maganan ya fito kenan ba wai karatuttuka ko karatu ba a'a wannan magana da suka zo suka faɗa cewa shi baffa hotoro malam baffa hotoro ya zagi shek jafar ya zagi shek albani shi sa ba shi sa shi ba zo ce musu a'a wane ana maganan annabi sallallahu alaihi wasallam wa shek suna shi nan brandin na kan wannan layi da na saka maka wannan bidiyon ka ji ka fahimta to kaga inda abin ya fito kenan kaga kamar ni na ga maka ni ni ba ni ba ni bayan zagi a ci mutunci ba ni wannan amma kaga in eh amma inda gaskiya yake wannan malam abul fatai inda kamar an kira shi kamar an zo an kama shi ne da wannan sammaci wannan a mun san kamun ne amma an kira shi ne an zo ne kawai a yi masa bidiyo kawai ya wuce kuma da lallaba da wayo to shi ne muke gwana akwai shiri a cikin wannan magana shi dan shaida da bauchi da ya kai kara naziru kowa bai gan shi duniya cewa ga wanda ya kai kara an zagi babansa ba haka ne to don Allah don annabi na mala abul fatai kaga wanda ya kai kara to a kai sarki zaki kana jina da shi shek abul fatai da shi baffa hoturu eh. duk ba mamakin Allah ya tozarta su ne saboda zagin manya da suke a'a yanzu kaga mala abul fatai akuri ka cire ciki to shi kenan ma ya kuri kola malam malam brando zai maka magana ya kuri muna jin ka malam brandi don Allah kira na da yawa don Allah malam brandi bari mu bashi minti daya shi mu dauko wasu muna jin ka assalamu alaikum ah, wannan malami hauro daga Lagos eh na ji nan sa kuma na ji dadin wasu tambayoyi zaki da sa kuma ya faɗa da kansa cewa da ya fito yana cewa albani da malam jafar sun wuce a ce musu waye su amma da kamasa tambaya cewa a kan kangan annabi Muhammadu su menene shi da kansa yace su ba komai bane yace duniya ma ba komai bane alhamdulillah ya faɗa da bakinsa alhaku ma biyu bil adawu maganan da nake so na ƙara masa da yake ce wai yana ganin kamar ko haƙƙin su malam Jafar ne ya kama malam Abul Fati baya tunanin shi haƙƙin su Maulan Musharif Ibrahim Sala ne ya kama shi Albani da Jafar aka ɗauko su bayan sun mutu su ma ake iya musu wasu maganganu. Shai, shai, kamu shiga nan, kamu shiga nan. ya hakuri ya hakuri kan mu shiga nan kan mu ya hakuri shi akwai abin da nake ah, mu tsaya kan maganar ah, ya suna shiga sha fata shi da shi malam Faruk bai fahimta ba mun fahimtar da shi da yana da kyau da mu tsaya haka eh mu tsaya haka ya hakuri ya hakuri eh malam Faruk na san ka fahimci abin da mu muke ni wannan abu ko da malamin wane ne inda aka yi masa irin wannan domin kaga na ba fotoro da aka zana aka sa kan shafi ana magana ka gani na magana ka gani na fito na zo na nuna ni bai magana ba wani ma zo sa ya edit na an sa hoton rasu na ka sa ni ba wannan ba amma jiya bayan na malam fatai da wasu ke munna shi na ga wasu sun zo wani ya zo na ga suna ma ba zan kira sunan shi ba ya zo ya saka hoton wani malamin izala bi ma'ana da aka kama shi yana an tube shi tsara huntu wallahi na shiga ban tambaye malamin me yasa ka saba na shiga ne na goge saboda ni wannan ba wannan wannan ni ba abinda a tsaya kan abinda he wannan da gari wannan wannan ba ba daidai bane wallahi saki zaki ne kai na irin yadda mutane ke ta yada hotunan hoton hoton hoton wallahi ba na jin daɗi ah ba na so wannan ba ah okay a ah, to waɗanda ba musulmai ba ai sai su dinga yi mana dariya To, ah, a wannan video da aka saka, wallahi na goge, na goge gaskiya bana ci bana tare da wannan gaskiya. Bana tare da. Eh, hmm. Okay, na gode, mun gode sosai, mun gode. Bari mu ba wani dama. Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum kola. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na'am, ya sunan ka. Ya sunan ka ga ina ke kira. Barka dai sunana Suleiman. To Malam Suleiman muna jin ka. Barkan ku dai barka da aiki. Barka ka dai barka ka dai kana tare da Shak Malam Burhanuddin da Sarki Zaki a kan layi. Ina mashi ina ina yawan malam fata alkhairi. Masha Allah yana jin kai na hausa. Na ga kuna hira ne akan kamar bidiyon Malam Abul Fatih. eh kaman baka saurare mu da kyau ba kenan ko da ka bar mu ba wanda suka saurare mu dama na saurara kamar abin da na ji shi kamar kake cewa baka ji ba inda ka ji da wasu eh muna jin ka yadda wasu ke murna da foton da aka yada ah baka ji ba baka ji ba kara minti biyar ka sake kira za mu doke ka kaji bari mu ba wasu dama ya hankuri baka ji ba eh baka ji ba ji da kyau ji da kyau baka ji ba eh <laughs> malam kola bai ji ba bai ji ba ya ya ya ya ya ya <laughs> yana guess kawai ya ji wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Umar na'am ko ni daga Tripoli ne insha Allah okay to malam Umar muna jinka muna muku fatan alkhairi muna amsa Masha Allah, ah, sarki wannan abin da yake faruwa wannan kolan da ya sauka yanzu. Eh. Yake wannan manganin ba yadda za a yi don izala ya fito da bakin shi ya ce abin da sai abin da aka yi mishi an mishi ba a mishi daidai ba yadda za a yi. Na'am. Bayyayiwa ne, bayyayiwa ne ba su izala ne zai fito ya babu ne. Eh, eh, amma ni na gani bai fahimta ba ne, kaga da muka fahimtar da shi, shi ma ya gane. shi ya gane amma ko sai da kafin a ce mishi kafin a fahimtar da shi ne yace kuma da aka fahimtar da shi wannan wani abu ne ya koyi amma ko wallahi babu dan izala baka ga da suke yada mun bane su ba sa tunanin cewa wannan musulmi ne wannan dan uwanku ne wannan karwa su mutane su da ya wallahi ba su san da wannan babba za su yi kuma kai yi kuma san bai zance ba akan dan izala dalle ka musulmi ne yan uwan mu in ce musu ba wai musulmi bai a wallahi wa an su da in su wannan ba sa yana da mafi a kasai daga cikin kura ban ce daga ba bai ce ba akwai wani sabuwa yanzu wannan abin da aka yi wa maulana hukuncin da mu shek abu fata ya sanar da me ya kama akwai hadisi cikin wannan abin eh, ta ai shi na shi na shi na shi na shi ai daukaka ne saboda ana magana batu game da janabi janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam daukaka ne daukaka ne wanda ya sosai wasu jinin su suka bayar mm da ina bacci ne a ba sai wallahi na gama na da bidiyon shi wallahi mm. wallahi ban yi ba sai da naga maganar shek abu da ah, shek abbas hussein saloki naga shek magana ban gani da malamin mu wallahi da naga da haka ban yi ba amma sai wa washe gari da jiya ne ko kuka magana da shi jiya da yamma wallahi a lokacin nan ne na mu dan samu sauki alhamdulillah amma ko wallahi tun abin nan ya faru wallahi ban san ma yadda nake ji a cikin raina wallahi amma alhamdulillah tun yake akan janabi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne akan haka muke ba dare ba rana kuma sai dai su yi abin da za su yi wallahi ba za mu fasa ba kuma a kan wajen an cewa alfani banza jafarin banza a kaka bai mai ta wayan nan mm. a bayan annabi a wannan kai daidai bayan annabi dai kai daidai bayan annabi a kai daidai eh, bayan annabi iyayenmu da malamanmu duka me yasa muke bi su suna nuna mana hanyar sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh kola ya kuri kamar malam malam buran dai magana kola tsaya tsaya minti daya muna jin ka malam a ah, wato wannan kadiya idan an duba ta a ah, shi shi mala bulfuti wannan abu babu abin da ya kara masa illa ɗaukaka da kusanci ga Allah. Sosai. Da dama Allah ya ce, "Rabe ku wala da ku hatta na alamal mujahidi ne ku wasagir Da mu jarabe ku arabe mun san masu ainihin yaki saboda Allah cikin ku da masu hakuri to wanda kuma an ka koma ka ɗauko maganansa cewa ji ana maganan annu muhammad wani ne albani waye jafar wannan yake gwada mana kuma shayin mu soyayyen da muke wa annan muhammad wallahi soyayya ce daga cikin zuciyar daga ruhin wallahi zuwa hannun baki idan an ɗan koma baya abin da ya faru ga shi kansa na babuci fatanci har ya karje kan manzo Allah yake cewa ba ya son taimako annabi ai in mun lura sai wuce ya fara kira da shehu ibrahim isi da abdullahi da shehu usman bin fodi amma duk raddin da muke yi da martani na daga jijiyan wuya ba ma kawo su su biya damu mu annabi muhammad da ya gaya masa wannan magana cewa ko annabu ba ya san ba. su shine muka kira hukuma su ɗauki mataki akan mu ba da akan jin irin wannan wannan ba su biya mu ana maganar manzan Allah shehunan mu ma aji sun ce a gefe wannan maganar shi abul gaskiya tunda kaga a shi lokacin da ake ta wannan gaga zaki duk duniya ta sai ba wani raddi da muka yi muka ce dan shehu tijjani muke dan kaza akan wannan a dan annabi muke sabiya da ya taba babban bango wajen da ba a yin shiru kuma rayuwar mu da mu iya ba a akan manzo Allah to shi yasa wannan da ya zo buga misali shi kuma ya ce su waye waɗannan waye su ana magana annabi su ma maluman ba su fito suna magana kan hoto daga abin da ka faɗa wa manzo Allah baraka yari Allah ce annabi ya tafi bayi da komai dama ya zo inna lillahi wa billahi can a bakinsa haka fi yake faɗa amma ne ba su fito su ce wannan magana na wannan yaro abin ai dai mutu a wiji da ita ne wai ya suna magana ai ya taba zagin Jafar ma da ya taba zagin ma ka ga shi su wa'innan malaman ma suke ci ba taba annabi ne ba wannan duk mai hankali da mu maganan mu akan annabi ba kowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su gashi karan ma da suke kai a tuhuman ma suke wai duk magana suke wai an ce albani banza ne Jafar banza ne wa iyalansa suna neman haƙi to annabi bai da gata kenan sallallahu a gurin wa'innan malama sun fi musu annabi kenan wannan shine magana kawai to kola barin kara maka minti daya saboda mu ba wa kola biyu kawai dama insha Allah karfe karfe eh, tara da rabi zan sake da aftowa mu ci gaba da wannan topic okay uh, zan baka minti daya eh okay all right barkallahu fi ga a ah, maulana sai wannan abun nasu da suka suka yi ne yanzu sun nuna wa duniya abin da da wasu suke cewa kamar zargin su ake abin ya tabbata wani abu in aka ce musu ba sa son sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sukan ce a'a ba kariya bane to wanda yake fifita malami shi akan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan Allah wannan abin yanzu zargi ne ko tabbaci ne malamin ka an ce annabi an ce malamin ka kuma yayin malamin ka kuma ana annabi kana malami kai da Allah ka wannan abu Wanda ba a ne wanda ya dace ba wannan abubuwa ba ma wannan bane kafin wannan magana da kafin maulana shi sai yi magana wannan yanzu a cikin su akwai wanda ya yi wannan magana ko da ba a kama su ba sun sani sun sani shi ne ni na ga na ga na ga na kai ni na ga mallumma wallahi na taba ganin babban malamin da muke gadara da shi malami ana magana annabi ya ce wai su wane ne su shi yana kwanta kan shi banza shi ba kowa ba ana magana annabi sallallahu alaihi wasallam ni banza ma wani ma ana maganar iyayensa ma ce kai ta ce ni kai wallahi wani wani eh, movie ne ma muke duba shin man shi shi man shi eh, swaki eh, yayi swaki shin man shi ta ce ah ni kai wa swaki wallahi shi ce ah ni banza ni na isa ni banza to balle ma ana magana iya annabi balle ma annabi sallallahu alaihi wasallam magana annabi ake bayani iyaye ko magana annabi sallallahu alaihi wasallam ma san daga ina yake ba ma san wani shi aka ce maka asali shi ba baka san ma asalin shi ne ba baka ma san abubuwan da ke ra sun kawo duniya ba sha Allah kola mun gode